بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة ما شاء البركة ما تكلم دايري وانا لو كتي تي قبل كاب يعني وانا سوك شافي حكم تي حكم تينا القرآن ما جرما وانا مالمي دي والا فونا لتافن داك النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم وستسبين حكم تي حكم تينا فيكوه وانا سكيدا علاقة دا القرآن ما جرما wanda mun fara bayani dangane da wasu hukumce-hukumce wanda malami yadda malam yake mana shine ka hukuncin abin cewa ya halitta ko bai halitta ba ba tare da ya ka mana wasu dalilan da za su nuna cewa kaza ya halitta ko bai halitta inda ma yin haka da yi dan takaita mana hukunci amma dukkan abin da malam yake mana ya halitta ko bai halitta ba idan an fada da bincike ko aka je cikin wannan littafin zai yi bayani a kai amma dan takaita bayani dangane da wannan littafin shine malam kawai zai ka bayani sai ce kaza ya halitta ko kaza bai halitta ba wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ci gaba da ka abubuwan da suka shafi alkur'ani mai girma daga cikin abubuwan da suka zamanto na zamani wanda ake yi kuma suna da alaka da qur'ani shine mala yace shine zana ayoyi na alkur'ani akan kayan sawa na ado kamar wata tsarka ko wani agogo ko wani zobe ko wasu abubuwa mala yace bai halitta ba zana ayar qur'ani ko zana alkur'ani a cikin kayan da ake sawa na ado haka kuma ya malace kuma bai halitta ba kai ka sanya wannan abin da aka zana alkur'ani a gare kenan hukunci biyu ne na harko bai halitta ba a yi idan ya zamanto wani ya riga ya zana alkur'ani akan wannan kayan sawa na ado na mata ko na maza zobe ko agogo ko sauransu aka rubuta ayoyin alkur'ani aka caccaka ayoyin alkur'ani aka rubuta ayoyin alkur'ani da shi mala yace bai halitta yin haka ba amma to idan aka yi haka kai kun kaka ce a tunda aka riga ainihin ni barin sa mala to kai kuma bai halitta ka sanya wannan abun ba sai bayan ka goge wannan ayoyi na alkur'ani sannan ka sanya wannan abun saboda haka ce nan wannan mafi ingancin magana malam yace sannan daga nan mu gane tana ko maluman su kuma ce yin halitta yin haka ya halitta amma mafi karfin magana mai inganci na maluma shine cewa wannan yin haka bai halitta ba saboda haka malai ce kuma bai halitta bai zamanto a rinka sanya ma alkur'ani suna ka a ce mai mizik mizikan eh, musulunci akwai wanda za gani suna faɗin wannan haka ba don komai don su na dibin cewa ai idan ana karanta qur'anin yadda lafuzansa suke da daɗi yadda lafuzansa suka zamanto an jejjera su suna da kyau sai su rinka ce ai shi ma alkur'ani kamar wani mizik ne kamar wata mizik ce ko kamar wani mizik ne da ake saurare music mai daɗi ko a ce music in musulunci to da ce kalimatu musica inna to malam ce bai halitta ya zama to a rinka sanya ma alkurani wannan suna ba magana ta Allah ana karanta littafin Allah ya zama to wani zo ce kai kai wani musica na musulunci la malam ce wannan yin haka bai halitta ba haka kuma malam ce bai halitta ya zama to fina-finan zamanin da ake yi ya zama to mu rinka ɗaukan wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani ko ta sura daga cikin surorin Kur'ani mu rinka sanya ma wannan fina-finai na zamani na batsa kama a ce wanga film mai suna aya kaza wanga film aya kaza a ɗauki wata aya a ce mata kamar al-mu'minuna suna wani film gashi mu'minuna ko suna wani film bakara ko suna wani film wasu abubuwa da suka shafi alkur'ani mai girma malaki bai halitta mu rinka ɗaukar lafazan alkur'ani a takaice mu rinka sanya mu wa'annan fina-finan suna da wa'annan lafazan alkur'ani ba saboda haka malai kun bai halitta a rinka rubuta ayoyi na alkur'ani ana rinka mannawa ga motoci kamar da zaka samu wasu masu mota za ga ya wani ayatul suratul bakara ko mu ce ayatul kursi irin wannan da ake mannawa a mota to malai bai halitta kai ka sai wannan abun ka ce za ka manna a mota ayata alkur'ani mai girma a rinka sanya shi waje ba don komai ba yace wannan yin haka bai kamata ba saboda haka mala yace wannan yin haka bai kamata ba shi shine mala yace mana kuma ba laifi a rinka rubuta ayoyin alkur'ani ya zamanto a rubuta ayoyin alkur'ani kan wasu daga cikin wani nau'i na bincike mutum ne yana bincike yana so ya wani wa'azi ko wani muhabara to ba za mu ce duk suran za ka ɗauka ko alkur'ani gabaki ɗaya za ka zo da shi a ya halitta ka ɗau aya ɗaya a nan a wancan sura waccan sura ita ma ka dau aya ɗaya don ka haɗa don saboda yin binnan binciko kan karantarwa da ake yi malai wannan babu laifi a kai haku malai ce babu laifi rubuta bismillahir rahmanir rahim akan irin katin da ake yi na biki da ake gayyatar mutane sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim ana farin cikin sanar da ku cewa bikin wane da wance da sauransu to malai wannan babu laifi dan sanya bismillahi akan wannan katuka da ake yi malai ce wannan yin haka babu laifi akan shi saboda haka mala yace kuma bai halitta ba a ninka amfani da alkur'ani ko wasu abubuwa da suka zamanto yana da alaka da alkur'ani ba don komai mala yace la yajuzu isti'malu as-suhuf allati fiha shay min alkur'ani alkarim bi ma'ana jaridun da ake da su duk wata jarida ko wata takarda wanda take da ɗaya daga cikin ayoyi ko ta surori daga cikin surorin alkur'ani bai kamata ana rinka amfani da wa'annan jarida ko wannan takarda don sai da kotsai ko masa ko awara ko wani abu ya zama to wa'annan takardun da ake amfani da su inda akwai ayoyi na alkurani a ciki to malam ce bai halitta ana rinka amfani da su wurin goge wasu abubuwa ko wurin yin wasu ayyuka da su daban don saboda jin tsoron wulakantar da wannan mekir suna wa'annan ayoyi na Allah subhanahu ta'ala ko ya zamanto a rubuta ayoyin alkur'ani akan wata takarda to wannan takardan za mu zo muna rinka cin abinci a kai mala yace yin haka shi ma bai halitta ba saboda haka mala yace takyiful mushaf al annahu la yu'addu mushafan wa la ya'khudhu ahkamahu idha kana wad'u al-iglaq akwai wanga zamani ya sa yanzu ana samu cikin na'urori na salula alkur'ani da za a ga ana iya karanta shi ta wayar salula to mala yace wannan yana ɗaukan baya ɗaukan hukuncin alƙur'ani matukar wannan na'ura na salula yana kashe abin da yasa mala yayi magana haka wani zai iya ce ai salulan nawa akwai alƙur'ani kamil a ciki daga bakara sai nasi ina da na sauti ina da na karatu to kenan in dai haka ne bai halitta na shiga da salulata a cikin bayi ba ko na shiga da salula ta wurin biyan bukata ko wani wani wurin kazamta to mala yace in da ya zamanto wannan salula ta ka yana kashe wannan lokacin da ka shiga wannan bayi baka kuma kunna alkur'ani ba akai kai to mala yace wannan babu laifi akai zaka iya shiga da wannan salula naka a duk inda ka bukaci haka amma mala yace idan ya zamanto salulan naka yana kunne ya zamanto kuma a wannan salula ka kunna alkur'ani ga kur'ani nan bayyana shikenan sai ka ta shiga bayi to bai kamata ka halitta ka shiga da shi a cikin wurin biyan bukata ba ya kamata ka aje sannan ka shiga ko ka kashe sannan ka shiga saboda haka in matukar ka kashe shi to wannan ba zai ɗauki hukuncin wannan alkur'ani mai girma saboda haka malai ci gaba bayani da kan cewa la mani sha'an min barmajatul qur'an fil hasub wa sina'atul mushaf al-elektroni da gardar ifada wa nashar al-qur'an yana da ce kun babu wani laifi ba dan komai don saboda ya zamanta a sanya alkur'ani mai girma a cikin irin na'urorin ga na zamani da ake na salula ko wata ko wata kwamfuta da sauransu a sanya wani manhaja wanda zai zama wannan manhaja kamar alkur'ani ne kake iya karanta kana iya buɗe karanta ba dan komai ba don saboda yaɗa alkur'ani da kuma sauƙaƙe ɗauka alkur'ani ko da yaushe zama to kana da alkur'ani a cikin aljihu amma sai aka sanya maka wani manhaja wani program aka yi wanda aka sanya cikin wani abu da in ka danna sai ga kaman alkur'ani ne a gaman ka kana karanta malai ce babu laifi dangane da yin haka shine malai ce kuma babu laifi ya zama to a hada wani tsari na alkur'ani kamar ya zama to qur'ani nan da ake yi na zamani wanda ake sa cikin na'urorin zamani malaki ya halitta a yi shi a haɗa ƙur'ani da wasu tafsiri da sauransu matuƙar ya zama to wannan abun ba zai cakula ma'anoni alƙur'ani ba da za a zo a zai ka buɗe wannan manhaja kana kallon za ga wannan ayoyin sun caccakuli da wasu maganganu na daban wasu maganganu wanda ya zamanto ba na alkur'ani ne ma da yake wannan matsala ne amma inda ya zamanto babu wani abin da zai sa haka zaka iya bambanta ayoyi na qur'ani da kuma ka bambanta maganganun wane da wance wanda suka yi na tafsiri ko su bayani malai ce wannan ya halitta babu laifi akan shi saboda haka malai ci gaba da bayani akan cewa dangane da abubuwan da suka shafi alkur'ani musamman ma wanga na'urorin da ake na zamani akan cewa la yajuzu an yanfari dal kafir bi sila'ati mushaf al-elektroni wa idha sharaka ba'd al-muslimin fi dhalika fala ba'sa an yi amal fi majalil fanniya duna barmajatin nassul qur'ani kamar yadda muka faɗa a cikin wani darasin da ya gabata akan ta bai halitta kafirai kawai su ɗau nauyin yin aiki na alqur'ani ba kamar irin wanga alqur'ani da ake sa cikin manhajoji na zamani ya zamanto kawai kahirai ne ke yin wannan abin suna rinka tura mutane malaki amma idan ya zamanto akwai musulmai tare da su a cikin wannan kwamiti nasu na yi to ya zamanto akwai wa'anda za su binciki wannan littafin. su karanta su san cewa lalle ba a sanya wani abu ko an rage wani abu ko an tawe wani wani abu wannan babu laifi amma ya zama to kawai kafirai ne suke wannan abin suna tura ma da ce wannan in haka bai halitta ba saboda haka zamu dakata nan muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kurakuran da muka Allah gafarta mana da mu da baki daya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh